Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara studio Kalangu. A yau ma studio Kalangu ta ɗauko wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun kayayyakin tarihi na ƙasar mu ta Nijar da ko gidan kallo ko gidan al'adu gidajen kallo a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar waɗannan matsaloli ne suke cin karo da su sannan waɗannan matakai ne za a ɗauka domin kyautata shine maudu'in wannan muhawara tamu tayo kuma bakin namu ma sun iso amma ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To madala ku sani cewa dai wato shi dai gidan kallo wani wuri ne da aka keɓe inda ake eh, rike ko ake adana kayayyakin al'adu na wannan ƙasa ta ta Nijar wanda kuma mutane za su iya su je su yi kallo ya shafi wato kayayyakin al'adu wanda aka sani da kuma kayayyakin ba na baka ba sannan da kuma kayayyakin da suka shahi sa'o'in wannan ƙasa ta mu dama a nan birnin mai akwai gidan kallo wanda ya fi shahara shine gidan kallo na Bubu Hama da ke nan birnin mai da kuma gidan kallo na adonan kayayyakin gargajiya na kiɗe-kiɗe na wannan ƙasa ta mutan jihar da ke nan sai fam taya gurin dai wannan ƙasa ta mu shine na kiyaye waɗannan al'adu namu na gargajiya abin da ya kamata a yi domin a ƙara kyautata waɗannan gidajen kallo masu muhimmancin gaske a nan ɗakin magana ina tare da muhammad lauli garba daraktan gidan al'adu da kayayyakin kiɗe-kiɗe na tarihi na cfm taya ina tare da malam bubakar garba shugaban sashen kula da kayayyakin gargajiya na kiɗe-kiɗe sannan kuma akwai malam haladu mamman daraktan gidan tarihi na bu hamma da ke nan birnin yamai kuma za mu kasance kai tsaye tun daga birnin da magaram da malam mamman sani jami'in gidan kallo na da magaram malamai barka da warhaka to bari in ci ko wanda muke tare da shi a kan layi mamman sani yana cimo mamman sani salamu alaikum amma alaikum salam muna jin ku da kyau kuma muna muku barka da warhaka to madalla sai ku gabatar da sunanku da matsayin naku masha Allah mamman ada ni ne wato muhammad sani abdu wakilin gidan kallon da magaram to yanzu ka kasance ta da mu domin mu je abubuwan da za ku bayyana mana ko gabatar da kanku da matsayin naku to alaikum assalam ala wa ni suna malam halad mamman ni ne darakta na gidan tarihi na nan mai wadakci abu muhammad eh to muna so mu je shin harkokin tarihi a cikin wannan kasa mu eh, kudan ba mu takaitaccen bayani to kamar yadda ka sani shi wajen harkar tarihi na tarihi na ɗau sai a ce kaman ya kumshi duka eh, aikin minista na na na al'adu eh, amma mu duka mi sai dai mu kula abin da bangaren mu wanda yake da kai. amma harkar tarihi na gari ya kumshi komai da komai ba sai gidan kallo kadai ba eh mu abin da zan iya sai da in ce na wajen mu na gidan tarihi wanda kamar da kuka sani ne ma'aikata ce wadda aka kafa tun tara. kenan tun kasa ba ta samu incin kanta ba aka yi mizi national ya zo ya kumshi kuma duka al'adu duka al'adu na gargajiya na kabila ta kenan kasa tunda shi ne zai gwada Niger kasa ce inda ke da akwai eh, zaman zamantakewa tsakanin da kuwa babu tashi hankali mutane suna arme tsakanin su suna komi da komi tsakanin su idan na fahimce ku duka waɗannan kabilu na wannan ƙasa ta mu kowane yana da kayayyakin al'adunsa kayayyakin tarihin sa a wannan wuri na mize eh, eh, eh, national buba mm-hmm. hamma kwarai ka kamar da kawai shi tunda aka kwashe ya zama mize na ƙasa ne mize na ƙasa ne kenan ya kamata duka duk kayan da zai sa ya zama to duka na tunda sai a gwada kabilu duka guda ne zabar ma ga kayan su hausa ga kayan su bugaje ga kayan su to shin waɗannan abubuwa ne ake iya gani a wannan wannan mise ta buba hamma eh to kamar abin da riga maka na farko tun da shi tun da aka wannan gidan tarihi an kafa shi wanda zai gwada duka kaya da mutane suke tsakanin su na zaman yau da gobe kamar an ka diba kamar eh, kaya wanda mata suke aiki kamar wani kwariya kamar wani turmi kamar wani abin markaɗe in ka diba wajen noma kamar wasu haiwa wasu wantarwa da ake cewa wajen kayan kaɗe-kaɗe kamar da suka waɗi kaga akwai wannan ganguna munduwa na wasa da ku har da wanda ake abin da ya ɓace an ce bambaro bambaro kawai san shi ba siman da music ne bambaro eh to duk wannan an ka diba wajen mu akwai shi tunda duka dai aiki dai duka aiki wanda ya kumshi wanda mutane suke yi ya kamata mu gwada shi tunda shi gidan tarihi ya zama kamar mudibi ne mudibi ne inda za mu diba mu ga inda muka huto inda muke da inda za mu to san salsalar mu dai tunda wanda bai da tarihi sai ga da shi da ba duguda ne eh to bayan kayakin al'adu eh. kayakin tarihi mhm. ai muze akwai kayaki masu rai kamar dabbobi da dai sauransu eh. na yaya ne daga ina aka zo mm. su namu ne tun fil akwai su a ni aka samu tani da koyar kan kai ma ga wannan na dabbobin sai a kawo zancen bincike da aka yi masana da suka bincike kamar an kadi ba ake cewa wani dinosaur wani eh, eh, zaman sahara duk kaya da suka bincike wanda aka yi dutse kaya wanda in kadi ba kamar dinosaur akwai wanda aka yi wanda suka yi tun da yau ka san ita kabila wanda ake cewa gwarzila babu ita ta kaura babu ita za ka diba wanda kawai tun wajen shekara miliyan nawa wanda suka kaura agadas da agada aka dauka kamar sahara ne amma ana samun duka wannan kasusuwa da ice wanda ya zama dutse ice ne amma ya zama dutse yanzu ya tabbata mutane su gane kenan da agadas kamar teku ne da na farko kuma kamar da ka wadi wajen zancen kawai da ake samu kamar sai a dabba dan yanzu me yasa me zai ne me ya samu na dogon eh, eh, basira a wajen ko shi dan an kula ba me zai ba kadai ka zo ka ga wani eh, an buga da kusa an ce an siman da me a mutane sun son su ga abun da da bu sani ba shine aka tunda daga wani gidan tarihi kaga zaka je kaga akwai zaki da harko hagiwa akwai kaji ko da raƙumin daji a harko duka ko da muna so kwana an ba mu hanyar mai da wani ragon ragon ragon dutse da wata barewa da wani kada da wani karan ruwa da wani tsuntsaye duka dai mhm. wanda yan talibai kamar yadda ana muzancen su kusa takarda baya amma nan gashi suna gani kenan an gwada kenan gudun mu wajen eh, eh, koyarwa tunda yaro an gwada mai can basu video mutum ya gani da kanshi su muna duka komai da komai kwari ne kuma kamar da kuka faɗi na ji wannan abokina na gidan na CFM mhm. yawanci duka mu da kanmu wanda suke zuwa masu ganin mu yara ne tunda in ka diba kamar kashi wajen 75 biyar duka yara ne suke zuwa dan kuma da yaro yake zuwa dole dole uwaye za su yaro sai kai kaso baka so ba tunda su yara abu ne ya kamata su diba tunda wata rana banna tunda na taba ganin wata rana wata wani ya kawo yan lakwal ya tambaye ya tambaye muna ya ya tambaye malama ta ce wannan ta ce antelope ce nace haba madan ya kamata yara a diba ya za a ga manjimuna da antelope wannan jimuna ce ko ta yi kamar rakumi amma jimuna tsuntsu ne <laughs> to kaga irin wannan ne mu ba mu bari a kawo dabba ne yaro ya kamata a koyar da shi kuma koyawa ba gida bane kadai koyawa ana zuwa mije koyawa ana zuwa malamai duk abin da ka karu da shi ya zama an koyar maka ne tun ma gobe kai za ka ga wani shine wannan gidan tarihi ya kumshi kamar in ka diba yau dai ko da ke eh, abu ya rage dawa kana samun kala kala kala kala na wajen dabbobi dabbobi kamar 71 iri iri eh tunda kana magana kan wannan mize ta buba hamma mhm. idan ka duba yadda take ta yadda ta mhm. ya ne matsaloli da ake cin karo da su to matsala ka san kamar yadda aka wadi ne duka makaranto eh, na duka na Niger shine aka ce rundunar mai gama duya yau matsala ko ina ta buga amma mu lalle ko da akwai matsala sai mu ce gwamnati yana kula da mutum da duk kuɗin mu na zama albashi ya zama ta kuɗi na na na bulagurar za a yi ya zama ku duka dai bukata wanda ya kamata a yi gwamnati ya bakin bakin kokarin shi amma yadda aka ce ka san in dambu yayi yawa bai jin ya matsalar su waɗannan dabbobi da ake kula eh. da su da kuma su kai to shi matsalar dabbobi da da ake su ka san shi dabba ba cikin yadda take kawo ta kace ta gidan gidan tari kenan kai da zaka kula da abinci da muka kawo su lalle muna samun matsaloli bisa ci da su tun da diba duk sahiya akwai lokacin nan kasar jiki yake wajen wajen jika 80 saniya jika 200 kenan mu ba mu da karhi eh, eh, wanda zamu so kullun kamar a so saniya biyu ko jiki uku sai muka kai ya zama muna taimaka taimako kamar na mayanka kamar na kasuwa ta busoshi kamar na otal gawe take samun kingi na abinci to insha Allah da shi daga ba a kwana ɗaya kwana bisa aiko mana saniya biyu uku to da shi ne muke samu da taimakon nan da gwamnati tun da kamar abin da ka sani kwana ban alloba aka samu ta covid-19 eh kenan eh, an hana shiga gidan kallo saboda kan mutane su ga mutane amma kuma mu kuma ya za a yi to da bai baiwa mu rihe kenan sai muka kai muna tabbayin taimakon mutane suna kama mana muna samu muna cidawa muka yi zo mutum kai sarwa cikin radio kowa ya kama tunda gidan tarihi na kowa ne gidan tarihi in ka bada ba kamar kaka ci ba ka bada kyauta ka bada ne kamar naka agaji dan a yi zancen da mun kanka ma tunda in ka bada agajin ko bayan ranka za a faɗi za a ce ga abu wanda da babu kai bada wannan babban kyauta ce wadda kai ko bayan ranka me yasa yau ake cewa Bubu Hamman tunda Bubu Hamman shine ya fara gidan tarihi wannan shi ya fara da moyan kishi da kayan shi eh, eh, eh, kaya kamar goma nashi na kanshi personnel da shine ya fara gidan tarihi sai da zuwa aka ga abin ya zama gallayya da kyau kuma shi kazanta ya zama majalisa shi shiga majalisa sai ya samu wannan nauyi duk wani tambaye tambaye a tambayo ta ambasar da Amurka a tambaye kaza kaza shine yayi shi yau da sunan Niger kaga saboda shine ya kamata a gode mishi sai aka sa sunan shi Mijai Bubu Hamman tunda dai mutum ko yau ya zo ko shekara baka cewa yin Bubu Hamman eh to sannan kuma ina so in tambaye ka ko wasu kayakin tarihi na mu da suke waje mhm. sannan kuma uh, ƙasa duk ƙasashe yawanci suna son a yi kokari a maido musu waɗannan kayi nasu da mhm. a wani lokaci aka tai da su mhm. shin uh, me zai buba hama ta fuskanci irin wannan uh, matsala na kokarin ta a maido mata da wasu kayaki nata da aka tai da su lalle rawa ce wadda duka malaman gidan gidan na Afirka suka kama mu muna kama dan kayan da suke can mu ba mun ce ba an saye su an kwace mu dai muna so a maido mana shi tunda wanda zai maido bai tambaya ko ya sai ne kawai sai ya ce ya maida shafa kafshi shine kaga president na na, na France ya tambaye hanya duk wanda ya kamata akwai kansu an su a a Faransa yace da Allah a ba su hanya a maida musu to lalle ya hujje ne amma ba ya da duka ba ya da duka tunda wasu kan da suka cancan kaga wasu an saye ne wasu kuma an yi kyauta da su ne wasu an kyauta ne ka san abinda mutum yayi kyauta sai dai kamar laluba in ya yarda ya kawo maka eh, eh to mala shin wani sako gare ka ko kuma wani kira gare ka eh, bayan duka matsalolin da kuka bayyana da kuma yadda wannan mizai bubo hamma take ta domin a kare waɗannan gidajen kallo na wannan ƙasa. To ni eh, na farko dai eh, zan yi kira da gwamnati tunda gwamnati shine kawai gidan tarihi kamar yadda na gaya maka kenan ya kamata ya diba shine daɗi da wuya a ƙara tallabi na wajen gidan tarihi kamar yadda na gaya lokacin aka samu wannan abin alloba ta gwamnati ne wajen wata biyu mi zai ba a samu komai inda kaga ana samun shekara eh, shekara ɗari biyu sai ka ana samun shekara goma kenan shi ko mi zai ya kamata a ɗauke shi kamar gidan asibiti tunda masu rai muke aiki da su tunda bai yiwa mu zo mu zauna sai an aika can turizon kana zuwa zo a bi a dabba ita kai ta kai zaka ta abinci kenan abin da kiran mu a gauga gauta ba da tallabin da aka ba na maza maza zai shiga tunda mu ba takarda ba ce mu rai ne muke jere na biyu tambaya ta nake so da yan kasa duka su yarda ke shi gidan tarihi da yake na yanzu ba harka gwamnati ba kadai harka duk dan kasa ce har dan waje ma in yazo yana kula da shi ake tunda kasa ce ta tarihi kasa ce daga wata rana kana so ko ko ko bayan ka a gode maka abin da kai kana ji ko na biyu kuma su kamar da muka tambaya lokacin da aka yi eh, covid-19 dabbobi wannan da da da basu da abinci sai muka yi letter can muka je otal gawai kaji ko muka je kasuwar dabbobi kaji ko muka tafi can Eh, eh, shan da kurs inda ke waki duk dabbar da ka ga lalle karhin eh, ta ya kare ko in ta mutu ole da kai da sai ka kawo gidan mai zai akwai a taimaka kuka na na uku kai zan tambayi kowa ya to ma'aikata ne ma'aikata ne kamar mai kula da yara kamar UNICEF tunda take kula da yara kenan ta kula da dabbobi tunda dabbobi saboda sun yara suke zuwa gidan tarihi kenan kowa ya zo kama ya kama hannun shi tunda me zai sai bare gwamnati gidan shi amma ba gwamnati zai kula da shi ko kai yau ka kai gudunmuwa gidan tarihi ka bada ba an ce ka da ba an ka kawo shi nan aji ko gobe a zaman ka yake da sunanka nan ko bayan ka sai shiga abinda uban mai ba to shine ake mije ba baki bane ba to ya kake ganin makomar gidajen kallo a wannan kasa ta mu a gurguje a ni da gama kamar duka ma'aikatu na nan Niger duka matsala ce ta kawo na matsala ce ka amma mu alhamdulillah tunda dai har yanzu in ka tayi gidan kallo kana diba ana kula da shi ana arose dabbobi har ana karwa tunda ni zuwa na ma yanzu ina ji ko tabi ba amma abinda na kawo iri iri na kawo dabba iri shida dabba iri shida tunda cikin wuya ne mutum ya ka dibi ya diya abu kadan kadan tunda baka ce sai ka samu manyan manyan talibi ka dan kadan da ka samu ya kamata kai kona tunda mije ma kamar yanda aka gina shi ai ba gaba ɗaya giya shi ba me zai kamar lakon ne ba a duka kalar su shi gaba da guda ake fara in an ga abun yayi ana kuma sai a kara to haka ake gidan tarihi maka a ce sai an jira tunda gwamnati abun ya mishi yawa ne kaga ga lakon ga makaran ga mine da mine ne eh an ce zai mm. wato kamar maduban kasa ne eh, maduban al'umma ne shin ya wani kira kake ma al'umma domin su mai da hankali kan tarihin su da al'adun su yoni da na faɗi lalle kowa ya koma baya bisa al'adu ya koma baya kenan kenan ya kamata kowa ya karfafar da tarihi ne za a san daga hoto daga inda ka hoto daga inda kake inda kenan kowa kafa ka abi eh, kowa ya mai da kashi kuma bato su kuma batura kaga ai su kai mu suke so su kai can to yaushe ne kuma da yake dan kasa ce bai so kenan ya kuma baya kenan baka da tarihi ka zama hololo kowa ya kula kenan da addini shi bisa shi aka sanka ko bayan ranka yanzu in ka diba yanzu zaka ga akwai abin da ta yaro dan da kai sai tambaye ka baka sai ka kyale ka diba dai samfur hoto yanzu hoto da mutane suka dauka kamar abun banza ne yanzu in yaron kai tabi baba ina hoton in ka gwada mai hoton shi ya ji dadi to muku ne zaka dama mutum ɗari ba wanda yake da hoton kakan shi mutum ɗari wa hoton kakanka wanda yazo zo bayan tsohon ka baka da shi kenan rashin kulawa ne tunda radda aka ce baba ina ina ka kamun ka gwada ka gashi yayi sai dan dutu amma ka gwada an san baban ka kai wane ne to mutane suna wasa da shi ne wato tarihi dai eh, rayuwa ce rayuwar mu ce eh, gargajiyar mu ce al'adun mu bai da kadan tarihi bai da kadan tunda wannan kan da muke a duka gidan tarihi ai ba kyan su bane a tarihin da yake cikin su muke gwada nagode Allah ya saka da alheri eh. muna kuma tare da Muhammad Alawli Garba barka da haka malam dan na ah, kayayyakin tarihi ne wato kasar mu ta Niger take da su mu dai a bangaren mu na huskar ah, sefem taya

kaya da ke gare mu na al'adu na tarihi bisa kan kayan kaɗe-kaɗe kayan kaɗe-kaɗe da ka sani bisa kan eh, na al'adu da kabila da ke cikin ƙasar Nijar mm. bayan shi akwai waƙoƙi da aka ɗauko na da na masu muhimmanci akwai rubuce-rubuce bisa kan kundaye mm-hmm. akwai majiki irin na da mm. muna da waɗansu bandakin su mm-hmm. to su ne dai suka gamu muka aka gama wuri guda aka yi wannan gida na tarihi na kallo na horo na'am da mu akasari gidanmu na kallo fikihu ba irin wannan bane kawai ka zo ka yi kallo ka yi ka ka mhm. a'a akwai kallon mm. amma mu abin da muka yi dogara basan shi mm. kallo bisa kan horo bisa kan tarihi da bisa kan kai mai bincike ne dan makaranta ne ko wani kwararre mai ilimi ne mm. akwai harin yin bincike ko wanda ake a kalla da ido a karanta akwai mm. wanda ake a saurara akwai wanda ake an taba su mm-hmm. an buga ko an ko an goga mm. ko an girgiza za a ji to nagode bari in ji mala mamman sani ko kana ji mu a eh, can da magaran ya ne waɗannan abubuwa suke ina ma abokan sana'a ta su ma sani da zuwa muna tare da ku ya ya cancanta wato in ba ku shi tarihin gidan kallon da magaran shi an kirkiro shi a shekara alif ɗari tara da tamanin da bakwai a ƙarƙashin jagorancin mai girma kanar eh, mumuni zarmakon adamu tare da mashawarta mm-hmm. tunda a sayar da ne aka ɗauki wannan niyya a girka gidan kallon na da magaram don a yi tattalin al'adu na jiha mm. bayan shi sai nan da nan taken ke aka zo aka girka mana wato pavillon de collect shine aka ce zaure shaida mai kya za a gina lalle musamman ma mize na jihar da magana ne wannan pavillon de collect wanda yake ne ma'aikatan mu a yanzu to yanzu wannan gidan kallo na da magaran din eh, shin dami dami ke da kwai to kamar yadda nake muku al'adun da magaran ne ya kumsa gafi da na jiha muna da duka abin da ya shahi masarauta eh, tarihin da magaram da yakin da aka fuskanta da kayan yakin da aka yi a da kenan muna da mashi muna da sanduna muna da sabur wannan takuba muna da ganguna muna da alkur'ani kenan muna da shi a aje kamar kasan da girgam wannan mhm. wanda ya zama to shi ne dai eh, wanda ake rubuta rin da magaran baki daya bayan shi kuma muna da abin da ya shahi aikin gona kasan yana tare da tarihin ƙasa baki daya mu mhm. manoma ne kenan muna da kayan noman wannan muna da kayan kira tun da kasan muna da makera ta gargajiya to muna da ma'aikatan hannu wanda ya shayi hallo kwariya abin da ya shayi hallo eh, tabarmi da sanwo da igiya hmm. da abin da ya shayi kuma duka abin rayuwa na gargajiya su murhu na gargajiya su kunya talaka tun da kasan akwai husa eh, eh, aikin laka a nan murya hmm. abin da ya shayi kenan kamar burkeri hmm. nan duka su suna kumsha a cikin eh, gidan tarihin da magaran bayan shi kamar yadda na ga maka hallo ka san mahorota ne kenan akwai shasar muna da kayan eh, abin da ya shahi eh, farauta kaji abubuwa a takaice muna da kuma abin da ake cewa kayan gani masu rai shine collection vivant yanzu muna da manya-manyan kunkuru mace da namiji su ma kasan suna cin abin da gare mu a nan za a kalla a cikin. mala mama sani ko tsakala wallahi zan sake da wajen na koka da wajen malam eh, abubakar garba ku dan mana bayani kan wannan bangare na da kuke kula da shi da shafi kayayyakin wato kiɗe-kiɗe ko kayayyakin gargajiya namu na gode muku sosai lalle gidan kallon namu mun same shi a alforma wanda yau kiran sunan music din da sunan shi dr muhammad garba haka shi ya jagori wannan aiki ya sa shi a sunan yan kasan nijar da ministan kula da harkar gargajiya a nijar mai la renaissance ban san ba wacce godiya zan kai ma ubangiji Allah da maragayi Dr. Garba game da aikin nan da gabatar da na biyu wannan abun yana da muhimmanci sosai duk ya kumshi duk abun da ce galgashiyar mu a wajen wasanni da ke sai in ce wajen kayan aiki ke kaɗe mhm. da wajen tarihi na waɗannan kayayyaki waɗannan kayayyakin eh dan ko eh, al'ummar Nijar to mm. kasance ta wani kayan aiki na galgashiya waɗansu akwai kabilu da ke abun nan eh, da ke da su wasu kuma ba su da yawa kamar yanzu in muka ɗauki misali kun ga goje duk wacce kabila da an Nijar tana tana goge ko akwai wannan kayan kiɗa na goge eh. na'am me yanzu eh muka ɗauki wani bangaren duma mm. sai ku ga kawai a gobe ka ɗaya ake haka haka ne wannan marada ake samun shi eh zuwa zandar mm, kaɗan mm, da dan wajen dogon duki akwai abin da ake cewa duman duman bori tunda duman ma kala kala ne kashi hudu sake akwai duman harota akwai duman bori akwai duman take akwai duman noma amma ga wanda bai sani ba sai ya kasance gare shi duma duma da eh, ce duk guda ne ah. a'a ba haka bane sannan kaga albarkacin wannan aikin da yayi yau sai in ka zo gidan kallon nan sai a baka bayani duma iri iri da adda kwai kuma inda kake iya samun su a Niger eh wannan muse ta wato Dr. Mamman Garba eh, duk ta kunshi duka ilahirin kayakin gargajiya eh, na kiɗe-kiɗe da wake-wake na wannan ƙasa mu. to abin nake so in sani babu su kayan kiɗa to akwai waɗansu kayan kiɗa na ƙasashen waje amma da Niger ta yi unhani da su ana samun su kenan a cikin wannan ƙasa kamar yanzu in ɗauka muku misali gumbe gumbe ɗin nan kasan iri biyu ne hmm. akwai gumbe wanda kaman tono ne a wajen bangaren zabar suna ce mai mhm. zigida mhm. akwai gumbe wanda kadir ne ake yi rectangular a tsora mishi wata ana buga wanda su ɗan baba suka yi zaman haka to shi wannan gumbe din mutane na tsammanin ka na Nijar ne a'a kayan kiɗi ne na kasashen mm, bakin teku na da aka kawo muna a lokacin da suka to a Nijar din sun ma harbar da abun da a galgashe mu lokacin da sojawa suka ɗauki iko a 1914 lokacin nan na sai nukunce ya ɗauki wani arete da ya ce a tsaye da wannan kaɗe-kaɗen nan na gombe domin al'adunmu kasu ɓace lokacin nan na aka komo ga su eh, kalangu ana aure su yeta yeta yana ya ka inda kawai balafon ake da wannan gudu alhali kuma ba kayan kiɗan ba ne namu ne na gargashi amma a hmm. lokacin da sun amshi wato sun karbe eh, matsayin kayan na namu eto eh, ya kai ga wannan mataki da shi shugaba shi sen kunce ɗauka to lalle nasaru ce ciya sen kunce sayan visionar domin inda bai ɗauki wannan matakin da abubuwan mu da yawa sun ɓace ma lokacin da ya ɗauki matakin nan kun ga lokacin nan na su duk wata wasa da za a yi ta samariya da kalangu ne ko kayan gargajiyar namu lokacin nan na ta can auren da ake ko sabgar da ake na suna ko na aure harkokin gargajiyar namu kuma suka su suka komo ga wurin su bakar garba na gode muhammad lauli garba shin waɗannan matsaloli ne su waɗannan gidajen kallo na suke fuskanta eh, eh akasari abin da so ka gane matsala tana ta tare da lokaci kowa ya san lalle azimin a yanzu ba gidan kallo kaɗai ba ƙasashe da yawa suna fuskantar waɗansu abu abubuwa wanda ta yadda ne ake yi kada ranka da ko ba gaskiya ba mhm. eh, mu muna da matsaloli dai kamar kowaɗanne ma'aikata muna da karancin ma'aikata muna da karancin kayan aiki kamar in ka ɗauki kayan gargajiya waɗansu hwata ce waɗansu wani kayan icce ne ko kayan kara ko kaya dai haka dai wanda ko gamba haka ko gamba babu abin da babu mm. to shi irin wannan abubuwan sai da wuri mai yanayi wanda shi bai da zahi shi bai da sanyi kwarai kuma sai da ana ɗansa sa waɗansu sanadar ruwa kamar haka yanzu ganga gunduwa ko kuma wannan goran tsayon da ake ce ma kura sai dole ana samu su mai wato dan da a kiyaye su kaso lalace baki yawa to kuma muna da karancin yanzu kamar in ka ɗauka shi wanda wanda ya maka zancen harkan wurin gidan kallon mu shi kadai ne mu kuma nace gidan kallon namu mafi yawa abin da muka dogara basa shi kayan mu na horo ne ko mai bincike dan mu mun hiso yara kankana su zo su ga ko menene a gaya musu tarihin su kuma bisa kan wannan yana buɗin kwakwalwa lalle akasari ba za a gane ba da gaggawa a ce gashi amfani da aka samu amma yaro wanda kwakwalwa shi ta buɗe bisa kan eh, harkokin al'adun gargajiya ya yi wanda yake zama da bai san komai ba sosai ka gane ko mhm. to shi ne yanzu kamar shi yanzu shi kaɗai ne yanzu kasa aka ɗauki misali an samu yara ɗari ko kuma ƙasa da ɗari haka sun zo gabaki ɗaya kowane yaro da tambashi shi kaɗai ya zai biyar biyar zai ɗauke su goma goma zai ɗauke su tsawon lokaci za a kai ka gani akwai wannan aikin akwai aikin kulawa da kayan a duba a gani sun kwana lahiya wani ne kamata a hidda kura wani ne kamata a kara ma abin da za a kara ma don a kara karin rayuwar shi akwai aiki na bincike na fuskan takardu duk shi ne ke kula da wannan abu in ka zo kana neman takarda ba zai barka ba ka bincika ka ga masu gaba ke shi zaka ce abin da ke so shi zai kuma ka ce ga bangaren da suke ga bincike abin da kake so ka ida a maida a ko har ka za babu sa takarda shi warin yi mm. sai ka gaya musu shi zai yi bincike ya gani ina ne abin yake ya dauko ya sa maka kai shurare to mm. sin in mutum uku sun zo mai gaba ki mai shurare da mai son gani da mai son karatu ya zai mm. ka gani to aka dibi waɗannan nau'in matsaloli da ka ambato shin hmm. wane ne ke da alhakin waɗannan matsaloli eh barin kai kakan bisa sauna abu eh. kakka dibin kamar gwamnati bai yi ba hmm. ko ku bari yi. gayi eh Niger alhamdulillah Niger alhamdulillah babu ƙasa nan kusa inda zaka je ka bincika ka ga inda aka yi wurin bunƙasa al'adun gajiya da yawa kamar Niger da in ka ɗauki Niger duk department suna da gidan samari da 'yan mata ka fahimta ka iya dibi anan kaɗai ya ka ɗauka gidan al'adun gargajiya iri iri iri iri na akwai ka gani al'adun gargajiya aka tattalo su aka kawo su tarihi kana zancen gwamnati tana kokarinta na ganin wato waɗannan wurare sun bunƙasa mhm. to ina nauyin yan ƙasa su kuma saboda an ka duba ka ɗauko batun wake-wake yawanci muna lura da cewa kamar yan Nijar ba su ba kayakin su ko al'adun su muhimmanci shin muke kawo irin waɗannan matsaloli wani biya ko matsalar ku mu suwa mu ku yan gidan radio da yan gidan television na'am idan kuka matsa da sa irin namu al'adun na gargajiya kamar bisa kashi 100 kusa 80 yau ina shawarar ban su gobe ina shawarar ban su na kai inda zan su mu mana kokarin mu mu mun yi kokari gwamnati ya yi kokari ya yi wurin horo da wurin aje tarihi da wurin bunƙasa wannan abu kuma in ba kama ba aka kama ma gwamnati to shin ya kuke so aiki shi mu wannan unhwanin santar nace maka muna son yara yara su zo kuma eh, ba su wani eh, abin muhimmanci wanda zai gyara masu ilimin su shi yaro kamar laka yake inda aka lankwashe eh, lankwashe ta yake tafiya in ka samu yaro ka hore shi basu kan abubuwa na tarihin gargajiya ka hore shi tana yawa ya zama mai yin tarihin ko kuma tana yawa ya zama mai son tarihi shine a gobe in suka girma an aka ce ana abu kaza gargajiya wani ta yaya idan yana son shi da ya san ko menene wani kuma da yana zai tafi to amma yomin waye gari ba wuro mu da al'adun mu na gargajiya yara mu mu mun ga abin da suke yi daga wani kwasa kwasa sai wani menene ko kuma a zo a shayi ba mu hore su ba haka ba dole ne abun ba zai tafi ba director Eh, na fahimce ka wato kamata a ce kowa ya kawo tashi gudunmawa kan wannan kokari na bunƙasa al'adunmu da kuma kare su da kuma eh, watsa su a duniya maimakon mu ci gaba da kokari da amfani da wasu kayakin da ba namu ba akushin tuwo ne an anya akushi an sa tuwo ubangida yana kallo kowa na sa hannu abin zai tafi daidai amma an yi akushin ubangidan ya akushin ya aji ga tuwon ku da ya kamata ku ci mutane wannan tuwon bai daɗi a ce sai ku ce a yana daɗi amma ɗan kaɗan ne ga wanda ya daɗi to dole ne mana abin bai ta yi ba <laughs> nagode bari koma gare ka mana mamman sani ko kana ji na magana ina tare da eh, waɗanda matsaloli ne kuke cin karo da su a wannan gidan kallo na yankin zandare yawa masha Allah tun da abokin aiki na ya dan zana muku yan kaɗan kenan zan yi ƙari babban matsalar mu shine an sarki aikin kuma wato ba a yi da shi ba shine abin da yake ci mana to bisa kwariya ko ba gaskiya ba eh to waɗannan me yasa ba da su ba ka san aiki ne an sarke shi mu muna tsammani za a yi da shi a lokacin kayan ma dizi kin da aka yi eh. Eh, ya zamanto hawar haka a yanzu dai kaga wallahi aikin ya tsaya e to tunda haka ne wani kira kake ma su magabata domin wannan aiki a karasa shi mun rubuta dama gashi shine kokarin namu me ta kara kuka rika ta ba da sakonmu domin a samu a da wannan aikin gidan laka ne an ba a ɗauki matakai ba sai mu rasa shi baki ɗaya wallahi tallahi kaga yanzu dai an da muke san aka ce mai ɗaki shi yasa an da yake mishi ruwa a zabura a zo a yi tattalin wannan gidan tarihi da aka karka. e eh, to ina ganin ai babban matsala ce malaman mansani idan ba a yi kokari aka gyara wannan gini naku ba saboda waɗannan kayayyaki suna cikin haɗari idan ka duba. yi kan dama ai ba ma gwada su yanzu duk mun tattare su mun sa karkashin mangaza tun da aka fara gine-ginen hmm. muka tattara sannan zandar sabuwa aka ce za a sake shi ma gaba ɗaya inda muka samu ban eh, murna kenan hmm. to gashi an tarki aikin kuma aiki ya tsaya mun yi kira mun yi kore amma muna ci gaba da shi a wannan dama da kuka ba mu hallo kiran za mu ci gaba da yi mun yi wasiƙa mun bayyana ta amma kuma hallo wannan mahara da muke yi hallo shine babban hanyar da za mu samu don mu gwada mu ƙara bayyana korafin mu a shurare mu kuma a samu a aikata wannan aikin cikin lokaci kayan mu fuskanci damana. Eto eh kuna magana kan wannan matsala ta wato da kuke ce matsalolin da kuke cin karo da su. Shin yaya wannan gidan kallo naku yake tayar da harkokin shi ma'ana wato ina ke samun kuɗin shiga gwamnati kaɗai ne take bada koko har da masu zuwa kallo. Ban samun komi a tare da tallafi na gwamnati ma'aikatar damar. a dalilin wannan gidan rayuwa bivet da wannan ɗaki na wasanni kuma da eh, gidan cin abinci hmm. restaurant su ne hayas ce take ba mu halin da za mu ci gudanar da aikin mu na yau da matsalar da muke fuskanta shekara biyu kenan komi ya tsaya alhalin duka wannan abubuwan da na zana maka babu komi wa gidan ya zama to kamar ba wuta ba ruwa gini a ciki an yi loto da dama an kasa idawa mun rasa yan kallo kasan shi ma eh, eh, abin matsala ce idan ba yan kallo ba su zuwa an mutane da su zo su rika ganin tarihi an ka kaga yin yawan yaran da suke baiwa su gani su koma su jawo dangin su a gani a koma eh, da yan gani da idi da suke zawa da makwabtan mu na Nigeria tun da duka muna da tarihi kamar wanda suka zama da kwatamci ɗaya guda ne mm. suna zawa su yi kididdiga su gani me ake yi a da magaran kuma me za a kawo duka wannan kaga hanyoyi ne yanzu da aka a dalilin wannan aiki da ya tsaya eh, shin ko damagarawa suna ba da muhimmanci ga wannan gidan kallo nasu wanda yake kuma tattare da rayuwar tarihin wannan yanki na damagaran kau alhamdulillah ai ka san da kudin yan damagaran gin ne aka sa aka fara aka tarfi wannan gini hmm. ka gani ko da niyyar jama'a mhm. ka ga dai ai da yan damagaran sun ba da goyon bayan su gaba daya hmm. sannan aka yi eh, gidauniya wanda take yanke a zauren muhawarar ma aka dangama kudaden da aka zo aka tarki wannan da zai zama kamar tambarin farawa mm. eh, eh, gina mai zai gaba daya kenan akwai allon da suka bada gudunmuwar kayayyaki wasu suwayi wasu mashi wasu tsohon ajiya duk da aka kawo aka girka kenan kaga kowa yana kuma an ta jama'a da zawa gani mm. masu zawa gani ma da idima na cikin garin ai ka gani babbar eh, niyya ce da kowa ke so a bunƙasa wannan gidan kallo ya samu mahimmancin shi kamar da aka hmm. To maman sani shin idan ka duba wannan gidan kallo na na da magaran da kuma Musée National Bubu Hamma shin mike bambancin su kuma ya kake ganin waɗannan kayaki da kuke da a can Musée ta nan da magaran da kuma abin da ake samu a nan Musée Bubu Hamma. Bambancin su shi Musée Bubu Hamma a na ƙasa ne. Hmm. Shi ne babban bambancin su. kuma Musée Bubu Hamma kaga kamar yana da tallahi na ko ina ko ba gaskiya ba mm. mu nan na jiha ke jiha ta ɗauki niyya ta girka mizanta ka gane ko amma haka ba wajen kayukan da gare mu muna da duka gwalgwado abubuwan da ya shayi kamar yadda na ga mu kayan kiɗe-kiɗe mashi da tarihi masarautar jiha muna da kuma abin da ya shayi kayan kaɗe kaɗe na gama ka muna da abin da mm-hmm. suka jalo doki da ɗamarar shi duka ba ɗaya da ɗamarar raƙumi da ɗamarar shanki duk muna da shi da kuma kayan aikin sana'ar nan daban-daban da eh, to ai an san da wasu gidajen kallo eh, ko gidajen tarihi suna da hulɗa da wasu ƙungiyoyi ko kuma wasu ƙasashe domin kiyaye waɗannan kayayyaki shin ɓangaren naku ku ba ku samu wannan sa'a ba mun samu goyon bayan mana wata ƙungiya ta alman mai mm. sunan matani keni matani keni sun suka zo wato da wannan gidan tarihi zauren shi da aka wara pavillon temoin kewayen nashi na waya ne mm. kaga wannan ONG ke ta ta zo ta gina mana katangal kayan a sake wannan da gare kenan muna tare da su suna taimakawa kuma bayan shi suna aiko mana hotuna da dama bisa abin da ya shayi tarihin da magaram sun azal mm. kenan muna da hulɗa tare da su. To Malam Mamman Sani ka tsaya zan sake dawowa gare ka bari in dawo eh, anan ɗaki magana tare da Malam Bubakar Garba eh, ka ji abin da Mamman Sani ya ce game da matsaloli da kuma yadda suke ta yadda harkokin nasu akwai wani ƙari da za ka yi. To matsalolin da sai dai in goyi bayan shi matsalolin su da namu duk ɗaya ne mu ma gidan laka ne gare mu kima takai tun da cingin wuri don mu kare kan mu rasa waɗannan. Eh to tun da ka ce haka ɗin shin ku ne ne za ku eh, wannan wuri na ku ne za ku neman kuɗin da za ku kula da koko gwamnati dole sai ta saka hannu cikin harkokin kare waɗannan kayaki eh, na tarihi. To mu muna bakin kokarin mu a bisa kan abin da gwamnati ke aikowa don gidan ya ci gaba da aikin shi mai waɗannan abubuwan ba su isa su a gabatar da aikin da ya kamata shi director din CFM din yi kuma da hadda na music din. Dan nan gaskiya ya dai shi muna da matsu matsaloli masu yawancin yawa kaga dai a matsayin wanda ake cewa resursu imani in shi na faru yau ni kaɗai na kuma ko an so kai ina mamaki mana abubakar a ce kai kaɗai ne tilo kake ta da wannan aiki akwai matsala matsala dama director a faɗa ko an so kai ya kamata a samu mutum goma wajen resource financier ya kamata a diba a gani in ma ba iya abun yadda eh, wani a ƙara wani kaso dai a ƙara masa budget eh, eh, da subvention in dan ya samu ya kula da mijin da sauran mutanenmu su kan kansu ma ya kamata su su kama muna in ka ce mutane suwa da suwa eh, eh, in na ce mutane na ce al'umma da waɗansu partner finance wato 'yan ƙasa 'yan ƙasa tun da shi partner sai in ya ga 'yan ƙasa masu so abunsu na suke iya kaguwan buwansu 'yan ƙasan ma ba mu nan gaba mu ƙarhi game da waɗannan bancin yalla na musée ɗin musée national mu namu ma in aka ce aka diba yara sun hi ba shi darasha ko shi a lokacin sallah karama ko sallah babba ne ake samun wannan eh, kai da kawo safa da marwa ni dai na duk zuwa da nake ina inspector musée eh, ɗin an yi samun yare jeune sun yi ba da eh, eh, goyon ba su zuwa ga kalle-kalle da manya yanzu amma in kasashen nasaru ne sai ka ga shekara 60 ko ko 80 ya tashi shi son yake je ya kalli ka gargajiya ko exposition amma nan da bace inda ka kai arba'in ka ce a kai waɗannan abubuwa ka wuce su eh to baka gani wannan ma an kadiba kuma zamani ya kawo wasu abubuwan tunda suna ganin sa a talabijin a kafofin watsa labarai ko kuma a shafukan eh, sada zumunta eh, suna ganin su to sai su ce watakila ba ni zuwa in ta in gane shi ido da ido ba gani duka waɗannan su ma suna kawo wani ja da baya ga ci gaban waɗannan al'adu namu da waɗannan kayayyaki namu eh, abun da nake son ka gane malam mm. aka ce in ana son ci gaba bisa kan abun na kamata na harko da tun ga na gaba wato na gaba ya bada misali na kwarai yanzu in ɗaukan ma misali bisa kan bangare guda wasan biyanu. yau da me har yanzu take da tasiri da muhimmanci gaske muhimmanci nata dan ya kasance har yanzu sarkin agadar sultanat ɗin agadar sabata ta sake ta ba rada ta yi banza da ita ita ma lalacewa za ta yi mutuwa yanzu ina da wani ɗan ƙari bisa eh. kan eh, kayayyakin namu kayan kiɗi mutane na aza duk kayan kiɗi don dai a zo a yi kiɗi a yi waka da shi ne akwai kayayyaki yanzu haka cikin muzik ɗin ku akwai wani kayan kiɗi da za ka samu da yake shekara ɗari biyu akwai waɗannan kayan kiɗi da su ba za ka ganin su har abada sun ɓace ma wasu abada sun ɓace ba na'am a'a su ne ake su son zan surman da kur dinasti mm. su kawai cikin palais royal suke suna ashe sai da aka samu wata mutuwa ko wani abu da ya taso cikin sarauta sarran nan ne za su yi towa kuma cikin zauren sarauta za a mm. tsaya da su a yi su aka kare mm. kuma a ko dama suna da kayan gidan tarihin na kaga waɗannan kayayyakin na tabbatar da sanin da akwai mutanen da yawa da ba san da saman su ba kuma ba za ka ganin su ba in ba dai kai kana waɗansu ko suna cikin lokacin wanda a ta mi aka ca ga wasu masarauta din ba za ka iya sani ba. Eh, na gode. Eh, bari in koma gare ka mama sani kana jina. Da ni na tare da ku. Eh, shin na taɓo ta magana kan tunda al'adun gargajiya ne na wannan ƙasa ta mu shin ya an kai wasan kara a gara ya ɓace. To ka san wasan kara yana da tarihi mahimmanci a cikin damagaram. Ka gani bara waccan adidi da samu muka ɗan zazawa shi. Ka gani da. magabata masa kawo goyon baya dan abin kasa shi kasa abin da zai samu muhimmanci an kwatanta shi wasa ne wanda shirya shi sai da kara sai da kuɗi gudanar da shi sai da kuɗi to kaga yanzu ya zamanto mu fannin mu ka gani eh, abin da ya shayi al'adu ban mu da tallayi isasshe wanda ya kamata mu za su duka irin wannan sabgogin babbar tagga an tarke shi tun da sai an ware sai kai wajen magarba ana ta gudanar da shagari tun da garin ake kewa a zagaya shi baki daya dan kowa ya san sallah ce yanzu yara ma ba su karanta ba bisan shi tun da ba a shi an yi sakaki da shi kenan an babu goyon bayan wanda za su ba da sallayin da za a bunƙasa wani wasan sai ka za a wayi gari ya ɓace mana gaba ke ɗaya abin da ban mahawata kenan. to na gode mala eh, mamman ku tsaka layi kayan dawo gare ku eh, zan dawo wajen mu wato muhammad eh, misal director shin yaya waɗannan buƙatu ne ake da su domin mai da muhimmanci ta yadda al'umma za su mai da hankali wajen waɗannan kayayyaki namu. masha Allah <laughs> yana so in komo bisa kan abu guda ko biyu yana so ka gane cewar wasa da ake iya gani ko ake iya ji idan ka ga wasa na minti goma ko sha biyar to ka tabbata an yi kwana goma ko goma sha wani ba ana yin shi to wannan ko yin sai da waɗansu abubuwa a hannun eh na biyu ina so kuma in koma bisa wani zance mu wajen mu ina so in ƙara faddata maka ministar kin renaissance alhamdulillah da na zo ni takarda na ce mishi muna da matsala bisa kan mizan ko matsala matsaloli dai ko matsala guda wadda ta dame ni <laughs> eh. ita ce ta ruwa da yake ita ce babban matsalar ta dame ni ministar ya tashi gadan gadan ya ce maza maza a ɗauko wanda suka kware bisa kan wannan aiki tun da gidan namu na laka ne to dai ya zama shi ma ta tarihin tarihi ne da kasa bisa ce eh. kenan sai wanda suka kware bisa kan wannan ya kamata su zo su duba wace matsala ke gare shi alhamdulillah sun zo sun duba matsalar wurin lissahi nazari da suka yi na doka na kaima shugaban mu ministan renaissance yayi na'am da shi ya bada umarni a gaggauce na gaggawan a zo a yi shi yanzu abin da kike so kuma ka gane mu gidan kallon mu na tarihi ne kamar da ya na wurin bincike ne me ake nihi da bincike akwai masu karatu na ilimi dogon ilimi akwai masu karatun tarihi to wannan masu karatun tarihi nan wurin zuwa yin binciken su ne yara kankana wurin zuwa kallo horar da ido da natsuwa idan ka lura mu aikin mu mu wayar da kai mu bada horo mu bunkasa al'adun gargajiya bisa kan harkar kaɗe-kaɗe namu na gargajiya da na zamani abin da muke so mu yi shine mu maido wannan tarihi na wannan gida tun da menene tarihin wannan gida kamar yadda ya da fari ne mamman garba lalle ya yi kokari amma in ka ɗauka bisa kan kayan kaɗe-kaɗe na gargajiya na Nijar ke ɗaya a cikin cikin kashi uku watakila an samu ɗaya da rabi ko a ko sauran kenan mu da muke na ya kamata mu yunkura mu yi haɗu bincike mu kawo waɗansu mu ƙara na biyu in ka lura a yau cikin bainin Nijar masu kaɗin kayan gargajiya kaɗan ne kankara duk tsafi kuma tsafin nan watakila an wayi gari wata rana babu su magada akwai mushkila to mu niyan mu mu kirkiro hanyar za a samu wanda za su koyo wannan abubuwa na gargajiya saboda gado ka fahimta kenan in ana so gargajiya ta ci gaba da unhwanin jama'a sai ana bunƙasa ta akwai mai yi a kowanne ake koya ma saboda gobe wani bukatu ne naku da yanzu eh, domin fitar da wannan aiki na ku yadda ya kamata bukatu zuwa gare ku ku mhm. wanda ya kamata ku kama mana mu wallaha abin na mai zama na tarihi ne kowa na san shi a waiwayo a komo dan a so shi gwamnati tana yayin iya na iya kara kokari amma gwamnati kadai bai isa kuma muna nema wajen jama'a mu ilmanta su kara bada husara yanzu kamar cikin lakwal lakwal in ana bada izinin da karatu bisa wannan masu koya suna hura mai suna horon yara bisa haka za su juyo su kuma wani akwai kayan kaɗe kaɗe a mijiya na suna akwai kayan kaɗe kaɗe a gari ana ganin su a jihohi ana ganin kansu ka fahimta na gode misali director mamman sani ko kana jina barka ina sauraron ku ina tare da ku to abin da muke so shin ya kuke ganin za a ta yadda ayyuka ta yadda waɗannan wurare naku za su ƙara jawo kalan al'umma su rika ziyartar su akai akai to ka san kamar yadda na kusanta ma ɗazu amma da goyon bayan ku 'yan jarida muna watan mun ci eh, galaba bisa kwace-kwacen nan muna watan za aikata abubuwan don a goge mana wannan matsala. Kuma wato zan kwatanta maka a yanzu tun da ban san ba damar ce maka eh, me zai guri biyu gari shi ya ma'aikatan kuma muna da can hilin kursu a dama garin wanda ya sani a kwanan rama ko kuma in ce hilin kursu na da cibiyar mata kin da magidan kallon da magaran. Mhm. Wato a nan a yanzu haka mun samu wato goyon bayan JEZ Pro Ampua da take nan tana gyara mana wasu zaure guda biyu wanda ban dama a dalilin wannan hulɗa tsakanin su da garin da magaram suka gina kuma yanzu zai zai tana nan tana sake musu hasali domin a gudanar da aikin hannu da zai shayi. horar da yara wasan ɗari hudu bisa ayyukan hannu daban-daban. E to malama masani ina tambaye ka waɗannan gidajen tarihi ina wannan ƙasa tamu eh, suna da makoma mai haske kau idan ka dubi al'amuran da ake gani a yanzu. Sosai ma tun da kasan niyya ce tun da aka samu mulkin kai Nijar ta ɗauka. Ai da babu mami zai a cikin yankin afirka ma ta yamma a nan nijar yana cikin na farko ma da aka girka kenan ka san wani tsinkaye ne tun ba yau ba aka sana aka fara wannan mizai na da magaran shine na farko ina ji a cikin ja a cikin nijar kenan ka san akwai niyyar dan abin kasa abin da ya shahi al'adunmu akwai wannan niyyar to akwai wani kira gare ka kiran wallahi watan da muke har yanzu dai muna kai kukan mu zuwa ga magabata a zabura a ido na aikin da aka tarka tunda an zuwa shi a bisa tambarin zandar sabuwa kuma har yanzu muna kurce da haka nan a zo a bisa tambarin zandar sabuwa da aka buƙaci a samu a da muna wani aikin cikin lokaci wanda kowa zai ci amfani shi muna da 'yan kallo da dama da suke zawa yau kenan an sake gangami don a maido salo wurin kallo muna da 'yan sana'a daban-daban da suke zawa nan kuma muna watsan kenan eh, mun sake kira hallo don a dawo an ida muna wannan aikin da aka tarka kayan mu suna nan a jibzu abin suna na abin shawa to na gode imaman sani imaman sani tun daga zandar mun gode Allah ya saka da alheri na gode sannun ku muna muku godiya eh, kalangu bari in dawo to ana ɗakin magana eh, malam abubakar abubakar garba akwai wani sako a gurguje eh to akwai dan ina hata ga ɗan ƙasa su komo ga al'adu in ɗauki misali da a sani na eh, duk shekara abinda ake ce ma music socio professional duwace eh, kush professional suna da wasa shekara da in ɗauki misali kamar rumshi wace jiha duk shekara suna da wasan rumshi da suke na shekara eh. wanzan mai haka macaya haka manoma haka yanzu waɗannan abubuwan in su ajiye su ta ka ɓaciya kayan kiɗi da makaɗan don sai an ba waɗannan abubuwan ƙari ake samu yara su su so abu na ɗaya kenan na biyu dubun gaisuwa ta ga malam umar dalladi ya yi ƙoƙarin shi game da wani aiki da ya gabatar da bisa kan kayan kiɗi na gargajiya uku amsat biram da tandi waɗannan ya yi bakin ƙoƙarin shi su yau dai an samu an tabbatar da su cikin eh, kayan gargajiya na duniya Eh. Eh, na gode eh, malam abubakar garba misali le director akwai wani sako na karshe sako na karshe shine ga mutane su lura cewar in abun jama'a yana raye sai da hannun jama'a a waiwaya baya shi ke sa a tsinkaya a tahi nesa a maido hankali bisa kan gargajiya uwaye su ja hankalin yara cewar gargajiya ku uci ce tarihin ku yau duk duniya in ka hita daga nan ka ta nurta zai ka menene a ni dan wuri kaza ne ni dan gari kaza ne ga al'adam to wanda suke gargajiya ya tabbatar bai da gugu na rayuwa to ina gani ka duka da haka muka zo ƙarshen wannan mahawara tamu abinda za mu rike a nan shine kowa bar gida gida bar shi ya kamata 'yan ƙasa su mai da hankali kan tarihin ƙasar su kan al'adun gargajiyar su domin su kiyaye su yadda ya kamata sannan muna fata magabata za su ƙara mai da hankali domin kawo tasu gudunmuwa ta da 'yan ƙasar domin mu kare waɗannan al'adu namu mu kare waɗannan gidajen tarihi namu domin kan mu yi sakina dahi ba mu ga tsuntsu mu ba mu ga tarko a madadin duka malamai game da kuka a dan ɗakin magana a banda da malam can da ke bisa kan injin ni malam mu adan ke ce da ku a huta lafiya sai wani jikwa.